kama wani gumin ɗan luwaɗi wanda ya lalata da yara ƙanana sha tara a Abuja. An tarwatsa 'yan adaidaita sahu masu adawa da wata sabuwar doka a jihar Katsina. Ƙungiyar masu gidajen man fetur da ke garin Mina sun ƙargame gidajen mai. ana ci gaba da tururuwa a asibiti don sayar da koda a kasar kenya za ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin na fara tv a youtube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye shiryen mu kazalika a shafin facebook da twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a fara tv domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin ga labarun za su ci gaba an kama wani gumin dan an kama wani gumin dan luwaɗi wanda ya lalata da yara 19 a garin Abuja hukumar kula da al'umma ta Abuja SDS ta kama wani da ake zargin dan luwaɗi ne wanda ake zargi da lalata lalata da ƙananan yara akalla 19 a ƙauyen Karmanjiji dake kan titin filin jirgin sama Abuja mukaddashin daraktan kula da jin dadin jama'a na SDS Sani Ammar ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai a jiya talata a garin abuja amma ya ce an kama wanda ake zargin ne bisa umarnin karamar hukumar minista babban birnin tarayyar abuja ramatu aliyu wacce ke da kishin kare haƙƙin marasa galihu da kuma mata da ƙananan yara ya kuma jaddada cewa sakatariyar sakatariyar ci gaban al'umma ta ɗau tabbatar da kare haƙƙin marasa galihu da suka haɗa da mata da ƙananan yara ya ce a ranar Lahadi 19 ga watan Yuni ya samu kira daga ƙauyen jiji cewa wani mutum mai suna Kabiru wanda aka ruwaito yana son lalata da yara 'yan ƙasa da shekaru 12 zuwa ƙasa nan da nan ya haɗa tawagarsu tare da gudanar da bincike inda suka gano cewa akwai yara sama da sha tara da ake zargin yayi lalata da su hakan ya faru ne sakamakon ɗaya daga cikin yaren da abin ya shafa wanda aka ce mutumin ya yaudare shi da alewa da kuma lemu ya shiga da shi a ɗakinsa yayin da ya shiga ɗaki tare da yaron ya kulla ɗakin kuma ya yi yunƙurin yin amfani da shi da ƙarfin tuwo yaron ya dage ya yarda tare da kokawa da mutumin wanda hakan ya sa masu wucewa suka gane cewa akwai matsala a ɗakin malam kabiru wanda ake zargin sai suka garzaya cikin ɗakin kuma suka kama shi an tarwatsa 'yan daidaita sahu masu ada da wata sabuwar doka a jihar katsina sojoji sun tarwatsa 'yan zanga-zangar ne a 'yan daidaita sahu da suka gudanarwa a ƙaramar hukumar malumfashi ta jihar katsina Sojojin ɗauke da bindigogi sun tarwatsa taron 'yan ta sahun ne inda suka fatattake su inda suka fatattake su yayin da suke gudanar da zanga-zangar a ƙaramar hukumar malumfashi ta jihar Katsina. 'yan ta sahun sun datsa babbar hanyar garin ne na mulumfashi sun bayyana zanga-zangar tasu a matsayin wani mataki na nuna adawa da wani tsari da kungiyar union ta shigo da shi wanda ke tilastawa 'yan ta sahun masu yin lodi a bakin kasuwar mulumfashi shiga tasha domin yin lodi wani dan ta sahu da fara'a tv ta tattauna da shi ya bayyana cewa tun a safiyar ranar litinin din da ta gabata ne yan sanda ke kamun yan ta sahun da ke daukar fasinjoji akan hanya wanda hakan ya sanya su shirya zanga-zangar biyo bayan tuntuɓar galadiman katsina don samun maslaha a tsakanin su da yan union din amma ba su samu damar yin ganin sa ba wanda hakan ya sa suka bazama kan tituna don bayyana matsayarsu to sai dai kuma ya bayyana zanga-zangar a matsayin gargaɗi ne gargaɗi kan abin da ake yi musu inda sojojin suka tarwatsa su bayan zanga-zangar nemi ta wuce kima kuna ci gaba da sauraron labarun labarun daga nan fara'a tv mai watsa shirye-shiryenta kai tsaye ta yanar gizo yau muna laraba 22 ga watan zulkaida shekara ta 1443 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa garin madina wanda ya daidai da 22 ga watan yuni shekarar 2022 miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam labarun za su ci gaba Ƙungiyar masu gidajen man fetur da ke garin Mina sun kargame gidajen mai. Ƙungiyar masu gidajen man da ke garin Mina sun kulle gidajen man da ke Neja baki ɗaya. Hakan ya faru ne biyu bayan kisan da sojoji suka yi wa wani ma'aikacin gidan mai na AY a Shafa. da yake zantawa da limamin shugaban ƙungiyar Adamu Arena ya ce ba za su taɓa lamuntar cin zarafin jami'an tsaro ba inda ya kuma karyata labarin da wasu shaidu suka fitar akan kashe matashin ma'aikacin nasu da ciwar ya buga soja yuka adamu arena ya ce ba karon farko ba kenan sojoji na cin zarafin ma'aikacin su da ke bakin aiki a cewarsa kwanakin baya ma an samu makamanciyar makamanciyar hatsaniya irin haka a ɗayan gidan man fetur na ay shafa da ke bypass garin mina babban birnin babban birnin jihar niger duk da shugaban ya bayyana cewa rundunar sojin sama ta kawo musu ta'aziyya tare da jajantawa amma ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wurin tabbatar da haƙƙin ran mamacin a ƙarshe ya ce bayan jana'izar marigayen za su yi nazari akan matakin da za su ɗauka na gaba na yiwuwar buɗe gidajen mai ɗin don muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa ana ci gaba da tururuwa asibiti don sayar da ƙoda a ƙasar kenya babbar asibitin gwamnati a Kenya ta ce ana samun karuwar mutanen da ke son sayar da kodar su a asibitin. Wani sako da Kenyatta National Hospital ta wallafa a shafinta na Facebook na cewa nawa za a sayi kodata ita ce tambayar da aka fi yi mana a shafinmu sai dai a cewar asibitin tana shawartar mutane da ke waɗannan niyya da su fahimci cewa ana bayar da ƙoda ne kyauta ga masu buƙata kuma asibitin ba ta sayan ƙodar kamar yadda fara'a tv ta tabbatar da haka mutane sun, san cewa an haramta sayar da ƙoda ana ba da ita ne kyauta ga masu buƙata idan mutum ya yi niyya a cewar sanarwar ana ta'allaka matsatsin rayuwa ne yasa mutane ke son sayar da su don samun kuɗi da matsalar da matsalar tsarar abinci da man fetur da ke addabar al'umma a karan farkon watan bankin duniya ya yi gargaɗin cewa gabashin afirka na daga cikin yankunan da ke fuskantar matsin tattalin arziki saboda yaƙin rasha da ukraine da kuma annobar coronavirus duka-duka a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarun a madadin editan da ya tace muna labaran a harshen Hausa Nura mai Apple sai mai saita mana shi a cikin sai mai saita muna labarun su zo muku tangaram Comrade Ashiru Muhammad Lawal na goma ruwan buri sai ni da na gabatar kuma na karanto muku Suleiman Isa Gusau nake cewa mu haɗu da ku gobe idan Allah ya kai